farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa zahar Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana mun karkata shirin namu musamman ma na ranar Juma'a zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan a yau talatin ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan tawakkali. ke zara kin san wato bara jama'a sun shiga tashin hankali kuma an samu kariyar arziki da dama sakamakon barkewar annobar covid-19 gaskiya ne amina ga kuma tsadar rayuwa don haka a cikin shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi mana bayani a kan falalar haƙuri da tawakkali a duk lokacin da muka tsinci kanmu a cikin halin kaka na kayi don haka sai ku gyara zama ku saurari shirin yau da gobe. To masu sauraro yau Malam Dr. Jamil Muhammad Sadis Zaria ne ya amsa gayyatar mu inda zai yi mana karin bayani akan maudu'in namu na yau ba tare da bata lokaci ba Malam gare ka. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba uh, jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, magana akan tawakkali ko in ce dogaro ga Allah magana ce mai matukar muhimmanci a rayuwarmu ta zamantakewarmu ta yau da kullum da rayuwarmu ta mun kadai a hidindimunmu na yau da kullum tawakkali wani aiki ne kamar yadda muka sani wanda yake da alaka da zuciya ma'ana zuciya ita take kudirce tawakkali ta dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala eh, tare da samar da cikakkiyar yarda da miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan al'amarinsa da yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara. Yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai bayarwa shi ne mai kaddarawa abin da ya kaddara faruwarsa duk duniya ba wanda ya isa ya hana abun da kuma bai kandara ba ba wanda ya isa ya sanya shi ya faru kamar yadda ya zo a hadithin abdullahi bin abbas wanda a cikinsa mazala sassanan ya bamu labari gaba ɗaya cewa ka sani da a ce al'umma gaba ɗaya za su taru domin su kai ka zuwa ga wani matsayi ko su amfanar da kai wani abin da allah bai rubuta ba Allah bai kaddara faruwansa gare ka ba to fa mutane ba za su iya kai ka zuwa ga wannan abin da suke so su kai kan ba in dai ba a rubuta ba hakanan kuma da mutanen duniya gaba daya za su haɗu a kan su hana mutum kaiwa zuwa ga wani abin da Allah ya rubuta masa ko su yi ƙoƙarin hana shi samun wani abin da Allah ya kaddara zai samu to shi ma haka ah, mutane ba za su taɓa cin nasara ba in dai Allah ya riga ya rubuta. wannan hadisi hadisi ne mai matukar muhimmanci wajen cire ma adam sanya lissafin mutane a cikin rayuwarsa tabbas mutane za su iya zama sanadiyar alkhairi za su iya zama sanadiyar akasin haka sanadiyar rasa wani abu amma ba su ne suke kaddara hakan ba ba su ne suke tasiri tasiri na asali na kai tsaye akan samu ko rashin samu ba abinda Eh, zai wakana Allah subhanahu wa ta'ala ya gama rubutawa sai dai ba abun mamaki din ba ne ya kasance faruwar abubuwa kuma ya kasance suna da sabubba wanda za su iya taimakawa wajen faruwarsa ko rashin faruwarsa a takaice tawakkalin nan da ake magana a kai eh, ma'ana dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala yana da alaka da yadda zuciyar bawa za ta yadda ta sakankance ta miƙa wuya cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake kaddara mu mutum alkhairi sannan kuma shi ne kaɗai zai iya kare maka duk wani sharri hakanan mutum ya samu yaƙini da yarda a cikin zuciyarsa cewa Allah ne kadai zai iya bashi abin da yake so ko kuma zai iya biya masa bukatu. Dan Adam duk inda yake irin ka ne. Shi ma yana da bukatunsa, yana da damuwarsa, yana da raunarsa. kila ma wanda kake tunani fi shi duk wani abin da kake tunanin cewa zai iya maka ana fi shi karfin zuciya da wani abu makamancin haka amma da yake dai dan adam kullum in mutum bai sa abu shaidan yana kokarin fisgan zuciyarsa ya sanya masa tunanin wani dan adam a cikin rayuwarsa har wala yau daga cikin ma'anonin tawakali a cikin al'amuranmu na yau da kullum shine kamar zuciyar bawa za ta rinsuna ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala mutum zai kamar da ake cewa zai fawwala al'amarinsa ga Allah sannan ya nuna sa ya nuna cewa ya Allah banda dubara banda wani eh, tsari wanda zai sa in samu wani abu ko in kauce mai wata fitina in ba abin da ka taimake ni ka kaddara min ba duka waɗannan ma'anoni ne masu muhimmanci waɗanda suke da alaƙa da wannan ibada ta zuciya wacce ba da baki ake faɗanta ba kawai ka cewa na dogara ga Allah na yarda da hukuncin Allah a'a ya kamata ne ya kasance ya samu wajen zama a cikin zuciyarka aikinka da maganganunka na yau da kullum su kuma sai su tabbatar da haka su tabbatar da cewa ah, lallai zuciyarka ta yarda da abin da Allah ya kaddara saboda muhimmancin tawakkali a rayuwarmu shi yasa za mu ga a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani kenan Allah ya ya yi ta ambatan tawakkali tare da haɗa shi da imanin masu imani irin su wa alallahi falle mu'minun ma'ana duk wanda yake mai imani na gaskiya to in ya tashi zai dogara za ga baya dogara akan wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala in muka lura a irin waɗannan ayoyin za mu ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa tsakanin ambatan imani ko masu imani da tawakkali wannan ko shakka babu yan uwa masu sauraro yana nuna mana ashe akwai alaƙa tsakanin ƙarfin imanin mutum da kuma ƙarfin dogaransa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar ana so a ce da mu daidai gwargwadon imaninka daidai gwargwadon miƙa wuyarka ga Allah da kuma fawwala masa al'amarinka da kuma yarda da cewa shine eh, zai yi ko kuma shine zai hana faruwar wani abu idan mun fahimci wannan za mu gane cewa ashe gina imani nagartacce imani tsabtatacce ashe zai taka muhimmiyar rawa wajen eh, samar da tawakali a cikin zuciya eh, sannan kuma wannan harwala yana tabbatar mana da cewa duk sanda ka ga an samu karancin dogaro ga Allah to alama ce da take nuna cewa e lallai imani ya yi rauni eh, kuma wanda ya samu kanshi a cikin wannan hali yana buƙatar ƙara yi ma imaninsa saiti da fuskantar da eh, akalar zuciyarsa zuwa ga kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala dogaron da Allah yake so bayinsa su yi a cikin rayuwarsu ta Bayan haka ‘yan goma ta sauraro dogaro ga Allah subhanahu wata ta'ala siffa ce daga cikin siffofin bayan Allah na kwarai. Ma'ana duk inda bayan Allah na kwarai suke za ga sun sufanta da wannan siffar. Su ma a matsayinmu na masu sauraro masu son kusantar Allah subhanahu wata ala a cikin al'amuranmu daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin eh, mutanen annabi Musa alaihi salam lokacin da Musa alaihi salam ya ce da su wa Allah tawakkalu in kuntum mu'minin daga ah, Allah ne kaɗai ya kamata ku dogara in dai da gaske ku masu imani ne imani na gaskiya take a nan mutanen annabi Musa suka ce alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi zalimin wa najjina bi rahmatika min alqawmi kafirin suka ce e tabbas mun dogara ga Allah subhanahu wata'ala bisa haka ne muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da mu daga abokan gabanmu ya kare mu daga sharrinsu da wannan ne malamai suke cewa ashe kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala yana samar da wata kariya yana samar da wani agaji da taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala a kan duk wani wanda zai kawo maka damuwa a cikin rayuwarka me yasa saboda a takaice kana cewa ne ta sanadiyar dogaranka ga Allah ya Allah ban da tsimi ban da dabara ban da abin da zan iya makaina amma kai ikonka ya kai iko mulkinka ya kai mulki eh, buwayarka ta kai buwaya ba ta da farko ba ta da ƙarshe saboda haka ya Allah ina mai da al'amari na zuwa gare ka ya Allah ka bani kariya daga duk wata fitina sannan ka jibinci al'amari na kaga eh, wannan ko shakka babu eh, zai haifar da kusanci na zuci tsakanin bawa da mahaliccinsa sannan kuma zai ba bawa natsuwa da walwalar zuci da yarda da cewa eh lallai Allah maji roƙon bawansa ne tunda ka kai ma Allah kukanka ka yarda da al'amarinsa to babu shakka ko ba jima ko ba daɗe Allah subhanahu wa ta'ala zai share ma bawansa. da mai kuma masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma malam dr jamil sadis zai kammala wa'azinsa eh, sannan kuma yan uwa masu sauraro wani bangare mai muhimmanci wanda yake da alaka da al'amari na tawakkali shine mu fahimci cewa dogaro ga allah ko tawakali ba mataki ɗaya yake ba eh, yana da bangarori daban-daban Eh, misali eh, akwai eh, tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan abin da ba wanda ya isa maka sai Allah subhanahu wa ta'ala a wannan babin ba a so zuciya ta kasance ta ratayu da wani Allah subhanahu wa ta'ala saboda yakinin da zuciya take da shi ba wanda zai iya mata wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana da alaka da abin da ya shafi eh, arziki ko fitar da mutum daga cikin wani halin kakanika ko wani kunci da mutum yake ciki ko kuma karewar eh, wata matsala da mutum yake ciki ko kuma wani buɗi ko wani taimako dai da mutum yake sa rai Allah subhanahu ta'ala ya masa to wannan babu shakka zuciya bai kamata ta ratayu kan wani Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kamata a ce mutum yana da ne da cewa Allah shi kadai ne mai akwai tawakkali da ko kuma bangare na biyu wanda yake da alaka da wani abin da kake so ka cimmawa na buri na rayuwa wanda wani zai iya zama sanadiya wajen ƙara samun ah, nasara ko taimako bisa yardar Allah to a wannan babin babu laifi ka nemi taimakon wani ka nemi agajinsa amma tare da kudircewa a cikin zuciyarka cewa ba wai shine mai yi ba Allah subhanahu wa ta'ala dai zai bijiro maka da alkhairi ne ko biyan bukata ta sanadiyar wannan bawa so wannan da zai taimaka kawai dan eh, sako ne ko jakada ko kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara faruwar abu ta sanadiyar shi wani bangare mai muhimmanci har wala yau wanda yake da alaka da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shine eh, a cikin rayuwarmu akwai wasu abubuwan da idan muka bar su eh, suna faruwa ko a cikin zuciyarmu ko a cikin al'amarmu na yau da kullum to ko shakka babu suna eh, hana zukata su sami kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin irin waɗannan abubuwa shine rashin sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala rashin sanin darajarsa rashin sanin ikonsa da mulkinsa da izzarsa da buwayarsa rashin sanin wannan yana sa har mutum ya tunanin cewa akwai wani ɗan adam ba zai iya masa wani abu ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa za mu ga a cikin eh, Allah a cikin littafinsa alkur'ani mai daraja eh, so da yawa sai mu ji yana ba mu labari akan siffofinsa akan sunayensa masu tsarki da daraja yana mana bayani akan mulkinsa da yadda yake tafiyar da eh, rayuwarmu gaba ɗaya Eh, da yadda ya halicci sama ƙasa duwatsu yadda yake saukar da ruwa yadda yake fitar da tsirrai duka waɗannan abubuwan da Allah yake ambata a littafinsa daga cikin dalilan ambatansu shine mu sami yaƙini har cikin biranen zukatanmu cewa lallai Allah su subhanahu wata'ala ya kai ya yi shi kaɗai ne kuma bai yi saboda haka duk sanda kake da wata bukata ko kake da wata damuwa to fuskantar da kokon baranka da tunaninka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin yakinin cewa zai share maka hawaye kuma zai jibinci al'amarinka a lokacin ne zaka ga buɗi na Allah zaka ga taimakonsa kuma zaka ga fatahinsa insha Allah daga cikin abubuwan da suke hana zuciya ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ki samun kyakkyawan dogaro gare shi shine idan zuciya ta ah, harbu da ciwo na nuna isa ko kasaita ko girman kai a can cikin zuciya mutum ya rika jin cewa eh, ai shi eh, ya kai wani matsayi na basira ko iya lissafi ko iya tsari a rayuwa wanda yake ganin dubararsa da experiencinsa a rayuwa ko yau da kullum inda ya sani su kadai sun isa ma su kawo masa taimako su kawo masa agaji a rayuwa to duk lokacin da mutum ya fara samun irin wannan eh, abin a cikin zuciyarsa to zai wahala kaga yana samun kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu ta'ala ko kuma ba a yi sa'a ba ma wannan sai ya zama shine sanadiyar halakarsa saboda Allah subhanahu wata'ala yakan bar irin wannan mutum da dabararsa a ga cewa ya ga cewa ƙarshen al'amari shin zai samu uh, mafita bisa dabararsa ko ko ba zai samu ba kuma babu shakka duk wanda Allah ya cira hannu a cikin al'amuransa ba da za a iya ga albarka shi yasa daga cikin addu'o'in da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as-saghir aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in cewa ya Allah kai ne rayayye kai ne eh, mai tsayuwa akan al'amuran bayi mai fitar da su daga cikin damuwarsu ya Allah ina roƙonka in ji annabi sallam ya Allah ina roƙonka ka gyara min al'amurana gaba ɗaya ka jibinci al'amarina ya Allah kar ka banni da dubara ta ko da wani tsari na ni kaɗai ba tare da ka jibinci al'amarina ba to wannan yake nuna mana eh, muhimmancin bawa kada ya ɗauka dabararsa da iya tsarinsa su ne za su bashi mafita ah, duk yadda kake ganin ka kai wani mataki na wani abu to ah, faruwar abu ko rashin faruwarsa duka yana komawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ah, daga cikin abubuwan da suke hana zuciya ta samu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shine idan zuciya ta kasance tara ta yi da wani Allah ma'ana ga wani zai fara wani abu sai tun farkon al'amarinsa kawai ya riga ya sakankance ai tun da dawa ne ai shi kenan ni ta ta gama biya tun da dawa ne ba zan taɓa samun matsala ba tun da gawa ne a ai eh, ni shi kenan To abin da nake so mu fahimta a nan shine kamar yadda za mu zo mu ji a gaba babu cin karo tsakanin dogaro ga Allah su subhanahu wa ta'ala da kuma bin wasu hanyoyin da ake ganin za su kai mutum zuwa ga nasara amma ratayuwar zuciya da tunani akan cewa wane tun da ya shiga abu to sam gaba ɗaya komai eh, ba matsala kenan komai zai tafi ɗari bisa ɗari eh, ba a son irin wannan ratayuwar ta zuciya a akan wani Allah subhanahu wa ta'ala inna ma wanda zai shigo zai zama dai sanadiyya ne zai zama mabuɗi na kaiwa zuwa ga wannan alkhairin amma ba shi ne zai aiwatar da shi ba idan mun fahimci wannan mutum zai gane cewa ashe ko da wani wanda kake sa ran zai taimake ka a cikin al'amari ya shigo ya shigo cikin hidimarka to kana buƙatar ka jajirce wajen roƙon Allah da nuna tsananin buƙatar ka zuwa ga taimakon shi a daidai lokacin da wancan ɗin yake so ya taimake ka sai ya kasance ga wane yana so ya taimake ka amma addu'arka da roƙonka kullum da ƙoƙon baranka yana gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda yaƙinin da kake da shi cewa shi ne kaɗai mai Allah ya samu dace. bayan haka akwai eh, wata gaba mai mahimmancin gaske yan uwa masu sauraro eh, wannan gabar tana da alaƙa ne da Eh, sakamakon masu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala duniya da lahira da kuma albarkar da za su samu ta sanadiyar wannan aiki na zuci mai matukar muhimmanci eh, daga cikin sakayyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma masu kyakkyawan dogaro gare shi shine yana azurta su da samun natsuwar zuci da kwanciyar hankali da yayewar damuwa duk lokacin da zuciyata ko zuciyarki ko zuciyarka ta samu yaƙini cewa Allah ne kaɗai mai yin abu Allah kuma mai tausayinka ne mai ƙaunarka ne Allah mai iso maka da alkhairi ne ta inda ba ka zato to sai ka ji ka samu natsuwa sai ka ji ka cikin kwanciyar hankali saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicce ka kuma ya fi ka son kanka da ka samu alkhairi to kuma alkhairi nan da kake roƙo yana wajen shi to kaga sai ka kwantar da hankalinka ka samu natsuwa wanda kuma zuciyar shi kullum tana nan tana tunanin wane ne zai mun wane ne bai mun ba wane to kullum cikin ɗimaucewa da damuwa yake ah, Allah karim ah, hakanan masu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala akwai wani ƙarfi na zuci da Allah yake ba su ba wai za su shiga damuwa ba ne ba wai za su yi ta tunane-tunane ba ne za su iya shiga damuwa amma a ƙarshen al'amari ko a daidai lokacin da suke cikin damuwar da tun sun tuno da ikon Allah da mulkinsa sai su ji wani ƙarfi a zuciyarsu ah, sai su tafiyar da kasalar zuci su samu warwarewar damuwarsu da kuncin da suke ciki ta sanadiyar karfin ah, dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da suke da shi ah, <clears throat> hakanan ah, in an koma gobe kiyama kuma masu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu cewa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba a fuskokinsu daban suke wajen eh, kyalkyali da haske a ranar tashi alkiyama saboda girman eh, girman tauhidinsu eh, kuma wani abin sha'awa ga mai kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shine za ka yi dogaron ka samu lada ko da baka samu biyan bukata ba duk sanda mutum ya dogara ga Allah ibada yake to wannan ma Eh, a karan kanshi in muka kalla ai babban alkhairi ne sannan kuma a ƙarshen al'amari abinda Allah ya rubuta ya faru ya faru in ka samu biyan bukata sai ya zama mutum ya samu riba biyu shi yasa maza Allah sala ya nuna mana cewa eh, da a ce mutane suna kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da sun ga abun mamaki ta yadda Allah zai rika isar musu da alkhairi ya rika yaye musu damuwa fedayen da suke tunani kamar yadda Allah yake azurta tsuntsaye idan sun fito daga shekarsu da safiya ba su da abinci cikinsu a dame amma da yardar Allah rana ba za ta faɗi ba sai ah, sun koshi ah, su koma cikin walwala da natsuwa. wani bangare mai muhimmancin gaske wanda ya kamata mu ambata shine mu fahimci cewa babu cin karo jama'a tsakanin kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da bin hanyoyin samun nasara ina so ah, in ci jarabawa to ba zan ce ah, na dogara ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya bani nasara ko in ta addu'a ba a'a sai na bi hanyoyin da ake bi in na fi hanyoyin to daga nan sai in dogara ga Allah Allah ne zai bani nasara ba wai don kokarin karatun da na yi ba ina kasuwan ina so in samu wani abu na arziki ko na kuɗi to in tashi in nemi hanyoyin da za su da cikin taimakon Allah zan yi hada-hada zan yi hudda na kasuwanci to daga nan kuma abin da Allah ya kaddara sai ya biyo baya eh, za mu fahimci wannan daga hadithin ɗaya daga cikin sabbin maza sallam da ya zo ana sallah sai ya bar taguwarsa eh, sai maza Allah sallam ya ce masa a filha wa tawakkal bai ɗaure taguwar ba ya ce ya dogara ga Allah manzala su sana ya ce a'a abin da ya kamata kai shine ka ɗaure ta ma'ana kai ruko da sababin da za ka kare dabbarka daga bacewa sannan bayan nan sai ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wani bangare har wala yau mai matukar muhimmancin gaske yan uwa shine mu gane cewa a duk sanda muka samu kanmu a cikin kunci muka samu kanmu a cikin matsaloli na rayuwa ko na zamantakewa wata da ita da mijinta ne wata a ita da iyayenta wani da shi da 'ya'yan shi wani da shi da mako abubuwa dai na rayuwa matsalolin da ba a rasawa ko akan aikinka ko akan kasuwancinka ko akan iyalanka ka gane dai a matakin farko a rayuwar nan ba kai kaɗai ne kake da matsala ba mutane bandir bandir birjit suna nan kowa da matsalarsu wallahi wani ma in ya faɗa maka matsalar shi sai ka ji kai ashe baka da matsala so ka gane cewa ba kai ne kaɗai kake cikin damuwa ba saboda sanin wannan yana taimaka ma mutum wajen rage raɗaɗi na damuwa abu na biyu mai muhimmanci shine ah, mu fahimci cewa ah, damuwa da mutum yake shiga ba wai yana nuna cewa bai da tawakali ba ne a'a sai dai idan aka bar damuwar ta hana mutum hararo kyakkyawan dogaro ga Allah ta hana mutum roƙon Allah Allah ya bashi mafita to irin wannan damuwar ba a so amma jin zuciyarka ka ji cewa ba ka jin daɗi kaza ya ɓata maka rai a matsayinka na ɗan adam kai ba dutse ba ne kana da filin ɗinka kana da abin da kake ji jiki da jini ko jiki da hanta dole ka ji wani abu ba daɗi amma kar ka bari wannan damuwar da kuncin su kadan nada zuciyarka su hana ka sakat su hana ka kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala shi yasa kullum ake so mu rika kyautata ma Allah zato mu yarda cewa da yardar Allah Allah subhanahu wataala zai ba mu mafita duk wanda Allah ya jibinci al'amarinsa babu shi babu matsala babu shi babu tabewa Allah ya sa mu dace Allah ya azurta mu da kyakkyawan dogaro gare shi ya jibinci al'amarinmu wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to masu saurare baki daya da haka muka kawo karshen jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya kuma a hutun ƙarshen mako lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari